نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعم Thank you.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 شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل رسولنا كتاب الموفق برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله كتاب مالك بن انس رحمه الله قال في كتاب وصيه بيان الشمس وباب جامع الوجود وباب الضيوف في بيان آه، اباب السكينه ذلك الذكر الورق ما ظهر اليوم كان حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبيد عن سمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضا ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثت ما حدثت ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ما من امرئ يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها آه الامام عبيد آه الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه، قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عليه شين عروة بن الزبير بن عوام عن حمران شيخ مجا حمران شين حمران بن أبان ولا ainihin ruwaya ce ta tabi'i da tabi'i مولى عثمان بن عفان ولا مولانا عثمان بن عفان آه، أصل باوالي عثمان بن عفان رضي الله عنه في إنتاج ولا تأتي في مصر مولى عثمان بن عفان فرغم باو ومن يأتي فلا أوسم في ولده يأتي أن عثمان بن عفان للي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن ليلة بسكن صحابينا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم kuma wanda shi ne al salis khalifa na uku abu bakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu kuma Uthman radiyallahu anhu kuma ya auri ƴaƴaye biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ruqayya da ummu kulsum kana ta yulaqabu bi dhil nurayn akan masa talqis lakari da cewa zunurai na abokin haske wuri a wuri a yabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana daga cikin waɗanda aka mutu tabashiyar fitan fi duniya kabar wa'afir sun ganin duniya aka yi mutu shara da gidan aljanna wuri al-ashratu mubashiruna fi janna mutane guda goma wanda yana daga cikin kamar yadda hadisi yake cikin sunan ya fi dawo jami'in tirmidhi musnad imam ahmad bin hanbal da wani cewa lallai usman bin affan radiyallahu anhu jalasa ala al-mata'id wato ya zauna a wuraren zama yayin da za a yi alwala al-mata'id جمع مقعد ذلك المقعد على وزن ثم ومعاون مقعد يكن أوكي اسم الزمان يكره أوكي اسم المكان آه، هكذا في مقعد الخوف والذرار فلان في مكعد معنا لوقت الزمن فلا أنت كما آه، مكعد أنا نسم أنا لكن اسم المكان والزمن التي في مكعد سرج عند مريس مقترب وزمن فيها في المقاعد a nan ana nufin ismul makan wato ainihin wuraren zama da ake zama yayin alwala shi ne a ainihin alƙari a iya rahimahullah yake faɗa cewa lafazi shi wannan hadisin yana da cewa al'ada ta gudana game da zama a irin wannan wurare ba da kamar irin wuraren da ake yi wajen zama yayin alwala wanda suke dabda wato ainihin masallaci an gane wasu kuma sun ce a wasu shaguna ne wanda suke gefen gidansa shi Usman bin Affan radiyallahu anhu aljan saboda ka dai a gariya ya kawo bayani cikin masharikul anwa wanda ya yi a kan alfar na sayi bukari da sayi muslim da kuma a karin wasu na imam mani da wato alfar gariba kuma suke bukatar a yi bayani da kuma cikin dafusa imarin makunin wanda shirye ne na sai amma dai abin da yake daidai shi ne a wata ainihin wuri wanda yake na zama wanda kuma yake gab da masallaci din da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nan garin Madina kamar yadda Allah ya أصحاب الوليد رحمه الله يا أبا تسليم المنطقة ناصر فجاء المؤذن سيوا من كده صلى لسيده فآذنه بصلاة العصر في كلا سامك يوقع لوكة صلى لعصر ياي لوكة صلى لعصر ياي shine imam ibn abdul bar annamari rahimahullah cikin tamhid da kuma abu walid al-bani rahimahullah al-mustafa suka ce mai kiran sallah din yana sanar da shi a Usman bin Affan radiyallahu anhu cewa lokacin sallah yayi saboda shagaltuwarsa da al'amuran mutane a matsayin na shugaba to shagaltuwa da al'amuran shugabanci wanda zai iya bayuwa ya zanto bai masu lokacin ya shiga ba tunda ana cikin tattaunawa game da al'amuran da ita al'umma na jalbul manfa'a wa dar'ul mafsada jawo masa abin da yake amfani da kuma tunkuɗe masa abin da yake masu sarwa an gaya fada'a ilahin da'a ya du'u da'awata wato sai kira da a zo masa da ruwa na sai aka zo masa da shi fatawadda sai ya alwada ثم قال سنن سيسي آه، والله لا رأس إلى الله حدثنكم حديثا جل زنزن تتقوا ولا حديث سيقفين لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنه في كتاب الله بعدين ma'anar abin da hadisin ya kunsa ba ya zo cikin littafin Allah ma haddatu kumu ma haddatu kumu da ban zantar da kushi ba duba ga wannan lafazi laula annahu an gane sun makala sannan sai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul ah, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yana cewa ma min ah, babu wani yana da muhari akwai luga ta imru akwai luga ta almar an ba ah, imru'un imru'un maru al ko kuma ta a nan wata luga aka yi amfani da ita lugar imru Allah yake faɗa cikin suratul nisa cewa ilmurun halaka an gane ba yake faɗa kuma cikin suratul anfal cewa ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillah wa lirrasul idza da'akum بما يحيط واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشر هذا المرء باب المسلم يتوضا بغي الولاء فيحسن وضوءه من احسن يحسن بلسانه يا زمان متعدي ya yi ta'adi zuwa ga mafa'ulin mafa'ulin bihi da aka sai ka ce wudu a ku masu bai rukuci saboda rubai a gane ba in ya zama a sulafi kuma wani ya zama na la ya ta'adda ba yi ta'addi zaka take ce hasuna shay ya hasuna shay inda lazu amma idan kace yuqsin to dole da muta'addi zuwa ga mafa'uli bihi zaka nan take ce wudu abu sai kyautata alwalarsa ثم يصلي الصلاة ثم يصلي آه، صلاة لكسكن صلوا لبدايا نفعلنا إلا غفر له ما بينه فاتسي أن غافر تانيش ما بينه أبن ليك تكانيش نقرى قريه وبين الصلاة الأخرى أبن ليك تكاني صلى تذاكر وتسلل بها النبوة تذاكر كما إن يتلل الظهر ثلاث الظهر إذا قابلت لمصر من ذي أبقى والنطة كان أدوى إلى صلاة الأصل حتى يصليها حرية لا شيء بتون صلاة الأصل لا أصل فكان إني لا أصل كما ينام لكن قابل الله أدوى جلسة magariba haka magariba zuwa isha haka isha zuwa ga asuba haka sai da kullun yana cikin gafar Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi sunan muslim الإمام البخاري رحمه الله يقدم في سيد البخاري كتاب الوضوء وولور المباني حكى الإمام مسلم رحمه الله يأخذ الشيء كتاب الطهارة حكى الإمام النصائي رحمه الله فيما يأخذ الكتاب النصائي كتاب الطهارة حكى آه، الإمام آه، أحمد بن حنبل يأخذ الكتاب مستنبطة حكى الإمام الخميني فيما يأخذ الكتاب مسند ناسا أسأل إمام الخيال في يقضي حسن مصنع ناصر أما تهيأ وسؤال حسن حماد بن سلمة يواجه سلمة أسأل آه، إمام آه، أبو بكر بن أبي شيبة في يقضي حسن مصنع ناصر أسأل إمام آه، ابن حسان يقضي حسن ابن حسان أسأل إمام بن حسن فيما بدا في صحيح الخضيرة حكى الإمام الشافعي في بدا في الأم وهكا في المسند الشافعي في تركيب السندي حكى الإمام البيهقي آه، رحمه الله فيما بدا في السنن الكبرى آه، معرفة السنن والآثار آه، شعب الإيمان لدي جماعة في irin muhaddisin da yawa da في malaman hadisi sun فتاة وتنعيش إنجلس أبو أعوانة سلام تخرش على سليم مسلم تهيو إلى دابا أم جاني أم أنا من أمبك ما تكتبت شيء آه، آه، تهيو شيء آه، إمام مالك رحمه الله تعالى مدى أفنش تهيو حديثيني تبتكي دوا بمثال الله صلى الله عليه وآله وسلم wasu hanyoyi ma ban da wannan hanyar ya zo cikin mai abidau man bilal da sauransu Umran bin Aban rahimahullah yake cewa lalle Usman bin Affan ya rasa ya zauna a alam majahid a wuraren zama da ake zama yayin yin maka daga ka'ada ya kafin hukunan gani wannan sai yake nuni game da cewa ake iya tsayar da rubutu cikin masallaci domin ya zanto wurin da mutane za su na zama su na mun fahimta da cikin wani sannan mun fahimta kuma yanayi wanda yake mafi kyau mafi cika yayin da mutum zai yi alwala shi ne yayi ya tsugunna ya zauna inda ga shi jalasa ala ita yin alwala a tsaye ba laifi ba ne duk da abin da ake bukata shi ne alwala ta samu yadda shari'a ta nema in ta samu a tsaye kai da ko a zaune abin nema ya samu amma da yanayi mafi kyau mutum ya zanto ya yi ya cewa faja'a al-mu'azzin wannan kuma sai yake nuna mana shirin ko samar da nikirar sallah a masallaci domin yana kula da lokacin sallah ɗaya da lokacin yayi yayi ya kira sallah فآذنه بصلاة العصر a nan sai yake nuni a kan cewa a sai sallah shi zai da lokacin sallah ya tun da shi ne mai kiran sallah yayin da lokacin sallah idan lokacin tada sallah ya to shi zai je faɗakar da liman da haka shi wani mai kiran sallar sai zo yi ya sanar da rubin asfar da rafiyar maula a matsayin na shugaban musulmi a matsayin na limani sai a lokacin sallar da asar ya riga shi sannan kuma mun fahimta cikin haka faɗakar da limamai da fuskar tunatar da su cewa lokacin sallah ya shi ya ce ba wai a zauna a masallaci ina ta jira ba ana waiwai sai a jirgin liman sai a kwankwasa masa a da shi a lokacin jira in baya nan shi ke na sai a zuwa tare da sai a zuwa tare da sannan kuma mun fahimta cewa shugabanni suke iya shagaltuwa da wasu ababe da al'amuran shugabanci ta yadda har lokacin suna na ya shiga sai an zo ayi yi an faɗakar da sai ce fada'a bina'in sai kira da abu masa da ruwan alwala a nan kuma sai muka fahimci cewa wato a tabbatuwar yin hidima ga manya ba ta fuskar shugabanci ko ta fuskar ilimi hidimar da ba ta wa shari'a sai da wasu bin Affan ya sa kai aka zama sani da ruwan alwala shine abin nufi da fada'a jima'i fa tawadda sai alwala mun fahimta ka amma cikin tsarin da bai saba shari'a idan to hidimar kyautatawa idan to bata wuce tsari da shari'a mun fahimta ka zo za ka yi alwala kana babba kake sa wani wanda yake ka da ke kawo mun zuwa wannan babu da in yi zai kawo kajan imani ya yi a ta'awun albiri wa taqwa Allah kuma ya ce wa ta'awun albiri wa taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان إلا ولا كاجا سنة للسن من البر وتؤيك نجاسة من أعمال البر أيك نجاسة ومن أعمال التقوى وما أيك نصر الله سبحانه وتعالى ثم قال سمعتني آه، آه، والله لو حدثنكم حديثا آه، لولا انه في كتاب الله ما حدثتكم والله للي لن تنتجك ولا حديث ولا تيجي نوري اكل من هل تمشي يا رسول الله domin kama ko أني ba wai an domin karfafa domin karfafa abu da suna cewa abin abu ne wanda yake jimi ba da yin sun shekarar an gani amma in ba haka ba yawan rantsuwa ɗin na ko ba a bukata shi yasa Allah ce wa hafazu aymanu ku kiyaye rantsuwoyin ba na kada ku mai da rantsuwa da Allah ta zanto a abin wasa wala taj'alu lahu qudatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu وتسلم بين الناس الجانب أن إذا الله كوي متين آه، وسأل أمر ندبا لا هم ما في هذه الأشياء كيف كيف أنار جنات في الله بريم أنار جنات في الله بريم كذا وذكر الله أن الذي كان في كل قبل في مهني بأمكان ومن وجه الله جاء وعبد فبين سؤاله وجه أبن أبنون ليه بالضبط yasa ya kawo rantsuwa sannan kuma ya kawo lamun tauki la uhaddithannakum hadithan sannan kuma ya amfani da nunu tauki as-saqila la uhaddithannakum nunu tauki as-saqila duk ne duk karfafa babu da mutum ya rantsu kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari manzo da yake faɗa game da wasu ainihin abu talib cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha an wallahi sai na nema maka gafara muskar ba nan sai kuma Allah ya saukar da hari ya saukar da cewa kar a yi haka a gare ba ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعيدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم sannan kuma mun fahimta game da akan biyu mutane ilimi haka don fa'ida ba wai don sun nema ba ba kuma a lokacin da ake karanta da gani sai a gaya muku wani ilimi mai fa'ida yake zato an samu wata dangantaka ta gudana suke da dangantaka da wannan ilimin kamar yayin da alwala ka ga sai ba su ilimi wanda ba san shi wanda yake da dangantaka da ni da alwala yace laula annahu fi kitabillah ma haddathtukum ba dan wato ainihin ma'anar shi wannan hadisi zan ga muku ba ta zo cikin littafin Allah da ban zanta da shi ba wannan kuma sai yake nuni akan cewa a ya iya ilimi da masala idan ya zama masala ita ce koya ilimi to sai a koya an gane ba har sai an kai ga lokacin da ya zama da koyon ya zanto ne mafsara wani shi a bai haka imam bukhari rahimahullah ya yi babi a kitabul ilm ne kitab na uku cewa babin da yake da wanda ya keɓance wasu mutane da ilimi ban da wasu mutane domin gudun kada ya zanta wasu fahimce shi an ya kawo asar na abi bin abi ah, cewa kuna zantar da mutane da abin da za su iya ganewa su iya fahimtar su in kuna so a kare ta Allah da manzon sa sai a waye gari a ta abin da yake da ilimi sannan ya kawo hadisin ko ma'azu bin jabal na ah, batun wanda ya koma ga Allah da kuma shuka da Allah ba to Allah ya dora ta saki da da shi A again wanda aikin Allah kuma shine a gona da kana tare shi yace la ilaha na Allah mutane manzo Allah ce a kada ka zaba ta domin kalabarta musu za su dogara doki sai su shigarci da wannan to shi kuma Allah ba a masa haka a ba aminu makarar Allah wala ya amal makarar Allah cikin shikomu safiru ba a amincewa da tsayari da Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah ko ne gafara da kike da barin dogara lamarin Allah ba haka yake subhanahu wa ta'ala da haka sai a ƙarshen rayuwar shi ma'azin jamar sai ya faɗa a jikin domin gudun kare fada a cikin wato ainihin da haka abdullahi mas'ud ma ke faɗa kamar da yake mukaddima ta sai muslim cewa ba za ka dantar da mutane wani hadisi ba wanda hankulan ba su kai suke gane wannan hadisin ba ta sai rabi ina da wannan ana magana kan abubuwan da suke ba su zama littafin al'amura na wajibi wanda ya zama dole mutane sani amma abin da ya zama dole mutane sun yana da alaƙa lamura na addini lamar da suke wa da ya suna addini da wannan kuma a nan haramun ne mutum ya koyi wannan ne haramun ذلك أبي هريرة رضي الله عنه فيما كان ذلك مريضه في سيد الخير كتاب الحج سوى بعدين آية da ban zartar da kuna hadisi daga cikin sanin ba ayar nabi ne kuma ma anzalla min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun da kuma ayar cikin suratul al-imran wannan suratul baqara فإذا أخذ الله الميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتر به ثمنا قليلا فبئس القرش لولا انه آه، اكيد آه، رواية تشي يا يا بن يا بن الشيخ رحمه الله المال لكما ونسى فنجان كمري يا يا بن الشيخ amma ruwaya ta abu musa'ad az-zuhri ahmad bin abi bakr a cikin muwaffasa wanda an buga ta madalili biyu al-muwaffasa bi ruwaya ta abu musa'ad wanda kuma al-imam al-bagawi ya rawaito shi wannan rikin ta hanyar cikin shirku sunna haka al-imam ibn hibban ya rawaito wannan rikin ta hanyar san cikin sahih ibn hibban da cewa laula ayatu fi kitabillah بعدم وتا آية يشهد في الله يشهد آية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من بينه وما كان يمكن حتى يدعو رواية سيمام البخاري سيد البخاري لكم إمام مسلم سيد سيد مسلم وإذا ما تقول كوانا سوى لولا أنه كيرا تو بعدا ma'anar hadisin da zan gaya muku ba ya zo cikin littafin Allah kamar yadda fassara ta gabata idan muka ɗauki kuma wani cewa laula ayatu sai zan to ba dan wata aya da suke cikin littafin Allah ba suke koyarwa kan koyi ilmi to da ban gaya ba gane ba kuma ke da cikin al-mustaqar أبو فراس شاهدنا مصرف زوجة مصر عبد الله بن وهب الكعنبي عن جانب سيدي من كل آه، لفظ ما يقول لفظ مصر رحمه الله ولولا آية في كتابه وشيل الحافظ ابن حجر رحمه الله سكن فتح الباري yake cewa tasahibi aka samu an samu tasahibi min ba'd ruwat saboda tsarin da ya zo a ruwaya ta imam muslim da kuma shi al-Imam Malik shi al-Muwatta cewa fi kitabillah cikin littafin Allah ambatan littafin Allah da ake wannan sai yana yau da cikin ruwa da suke tafiyin ayatu zuwa ga annabi akan cewa annabi tafiyin abin da yake nufi shine ne aya an gane wanda wannan shine abin da yake laula ayatu أجل لولا آية ثم قال sannan sai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon sunna cewa ma min imrin yatawadda babu mutum da ya alwala fayu shi mun wudu'a ya kauda da alwala wannan sai kuma game da shar'antuwar mutum cika alwala da ta yadda ka bari da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi nuni kuma kin kan wa wannan farlan ba wai farlan da tana samuwa ga dukkan wanda yayi alwala tana shafar wanda yayi alwala irin alwalar mutum shine fa yusin zuwa yadda ya tabbata yasin laqis bin sabra رضي الله عنه في اسم سنن أبي داود ونزل وذلك أصدق الوضوء أصدق الوضوء كشك الولاء أنا كي متك وجن كل الولاء sannan ya sallaci sallah ba sai sai an yi an gafarta masa abin da yake tsakanin da tsakanin sallar da take ta daban wanda bai yi wanda za su anan har sai ya sallace wannan sai yake nuna kan cewa shi wannan fallar ta gafara tana da dangantaka da yin alwala kuma tare da sallah wato kai alwala ke kiyar alwala kuma kaje kai sallah irin sallar manzon sallam a lokacin sai ka tsawo ne a wannan gafara قال يا هيا بن يا هيا الليث رحمه الله يقي قال مالك الإمام مالك رحمه الله شيء أراه أراه إلى دفن سيريد هذه الآية ينا نكون ون الآية آية ذكي أنا ذكي وأكيد وأجل شرف النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كيوكا ايه تسلى اجيبنا في نرى وتؤيش سابية تقوم بأن أنا ta karkata ta ba take sallar asuba da kuma salatul zuhur da salatul asr salatul shurh salatul zuhur da asr wa zulatan min minan layl da kuma wasu yankuna na daga dare az-zulaf jam'u zulfatin da aka ce az-zulfatu shine qa'ifatu min al-layl wani yanki na dare ba ga ana nufin ne salatul maghrib da kuma salatul sallan magriba da sallar isha cewa innal hasanat lalle kyawawan ayyuka irin sallah duk yuzu ibn sayyi'at suna tafiyar da nuna zalika hakan da kaji ya kai ni karatu wancan abin da aka ambata maka na batun cewa ka tsaye da sallah a lokutan salatul subhi salatul zuhur salatul asr salatul maghrib salatul isha kuma cewa kyawun ayyukan irin waɗannan suna tafiye da munana zikira eh, tunatarwa wa'azi ne lizzakiri ga ainihin masu wa masu masu wa'azantuwa masu tunatuwa da an tunatar da an gani to kaga al-imam malik ce qur'an ina da sai shi ibn bin affan yuridu hadhihi al wannan aya kaga in wannan aya ce sai zan doke nan laula annahu shi ma zai je ka doke ba dan ba anar shi wannan hadisi zan gaya muku ba ta zo cikin littafin Allah shine abin da aya take cewa inna nasnati ilayhi muslim amma urwa bin zubair sai ta ce ayar innal ladina yak دل من بينات فتكيه ذلكون اسكفوا إن سيدا تكاغا أبن ليك دينكيني لولا آية في كتاب وانا الآخر ابن هذا كلمته الباري يجي كيوا آية إن الذين يكتبون كيوا لكي ديني ونشنا أبن ليك دونيشي عروة الزبير يا يمكي أشنك إنك آية وانا كمشيني راوي الحديث مريم imam malik kuma yayi ya ya ya ya yayi da kun cewa ina da kokora ba arabu korahu ai azunnuhu idan min hamza to ya shi ka so ki bai yake ba shi kuma ruwa ya ga yayi kuma shi ne rawin madina da kuma ran da ba da ka wace shi ne an wannan to wannan batu cewa ah, za a gabata masa to ta gabara ce alhaka fi lalata cikin bari ce to kaga zahirin hadisin yana gani manya-manyan zunubai da komai ganana yace sai dai malamai sun kebance shi dangane da kananan gaban da mai saboda wasu harshe da suka yi da baibayin cewa mutukar an tanci ne manya-manyan ga kaga wannan zai yi lafiya sai ga bar samun kai ne gari ga kanana kamar a hadisin abin hurairah والليلة من صحيح مسلم وما يعود حديث من قبل الله بن مسعود موقوفا امرين ليك ستين مصنع عبد الرزاق في هذا مرفوعا كان سيدنا بن مسعود وهذا مصنع من ليك ستين مصنع بن الرزاق اما اسناد بريء كان سبب wanda ya rusa hadisin imran bin usul kamar yadda yake cikin at-tamhid bima fil muwaffa min ma'ani wa tasanid na ibn abdullah annamari ya kawo isnad shi ma bai inganta ya zo kuma ta hadisin a ah, salman al-farisi wanda ya zo cikin ah, sunan nisa'i aka ya zo cikin musnad na imam an hanbal ah, haka ya zo kuma موقوفا على طيب مجالة الشيخ سلمان الفارسي السين المقدم الكبير ما أبي الكافي الثاني كمان مصنف ابن أبي شيبة وصوره abin da hadisi yake cewa ne salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa ga juma'a sukan kankare abin da yake tsakanin su wanda ya abu na zunubi mutukar an nisanci manya-manyan da kuka a ce kaga manyan da ba sa da gaskiya wanda za a yi za a kanta da shi kuma Allah ya ce su sotun nisa in kanta ne buka bayar ma sun haura an mutaffi an ku sayi wani da kalkun mudu salan karima idan kun nisanci ah, manya-manyan laifuka irin abin da ake hana ku ga aikata su Allah shi zamu kankare muku muna na ayyuka kuma za mu shigar da ku mashiga ta haramci Baraka suka ce waɗannan ta suna bayani ne game da asarai kana kamar hadisin da yake cikin ah, sahihi Bukhari da sahihi Muslim cewa wanda ya azurci wata ramadana yana imani yana mai neman za a masa abin da ya gabata da shi wanda ya tsaye da yana imani yana mai neman za a masa abin da ya gabata na zunubin abin da ya gabata na zunubin sa za a masa za a masa ya zo a رواية مسكن أصنام آه، الكبرى إمام النصائي فولنسى وما تأخر كما أبن دين كيسر كما أبن دين كيسر أما أنا رواية على الراجح وفي الجسر وفي الجسر أجاني لكن ابن عدد في رسالة اسمنا أن الكتال المتكفرة بالذنوب المتكفمة والمتغذكرة الجانبة يتبتل إلى المتنفس المتنفسة اسكير يعني أكبر وانا دبا توني أكام كنانا المتكفر فهكذا ابن عبد البرق في التمهيد آه، ce wasu daga cikin masu da kan zuwa ga ilimi sai suke cewa wannan ya game dukkanin zubai har manya da kanana sai ce wannan jahalun ne kai yin jahilci ne a fili bayyanan ne karama yace sannan kuma wanda ya faɗi wannan maganar ya dace da almurjiya ne almurjiya wanda suke ganin su zunubi ba kai bane ba buƙatar tuba gare shi in dai ka yi imani to magana ta ta ma'ana sa'o bai cutar da imani in dai ka yarda abu Allah ta imani shi kenan magana ta riga ta kai za ka mutu da tafi aljanna cikin zaman da zaka ba ba ba sun tuba wannan qawlu ne fa zance ne wanda yake ta zance kuma ka su al-murjiya su an gane ba su kawai ah, al-iman wato kauli ka furta cewa ka imani da baka shikenan ka gama wannan wannan shine zancen al-karramiyya mabiya Muhammad bin Karram al-Sistani kuma suna da cikin al-Burdi an wannan ke sannan kuma akwai wannan ya kira da ainihin murji'at al-fuqaha wannan suna gani kawai Eh, imani ma'ana ka faɗa da baka sannan ka kudin su na'arun a zuci sannan kuma da ka shigo da wato ainihin aiki to amma aiki shigo wasa wato shi ake mai tasiri wannan aikin kyakkyawa da kuma munafai bai tasiri da imanin da haka imanin bai karuwa bai rabuwa la yazid wala in sabar abin da ahlus sunna wal jama'a suke ce wannan shine gaskiya al-iman qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun bi bi ta'ah wa yanqus bi ma'asi wannan su kuma al-jahabiyya radiyallahu anhu su suke ce al-iman ko al-ma'arif da sana ko Allah in ka sa ka Allah magana ta riga ta gaya za ka mutu shiga aljanna ka ga a wannan mijiya a wannan ba wani kayan da fir'aun ma mai imani inda ya sa ka Allah dan Musa ne kuma sa qala la tari alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basar wa inni la azmuka ya fir'aun maqdur التي وجحدوا بها وارتيك لها أنفسهم ظلما وعنوا فانظر كيف كان آية المسلمين شو كان فبرم آه، بجا سما تسعى وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون إذا جاء بيت وياه الكيك فأتي مع الله وفي أكيد كورة سيدة بيت الله سبحانه وتعالى آه، ذاك أبو كليل أبو كليل أبو كليل shine ire-iren waɗannan hadisi sun kunshi bayani akan gafarta kananan zurbai da musu an gane ba gafarta kananan zurbai da musu kananan zurbai da musu wasu muske cewa a sun shafi manyan da fuskar yayin da mutum ya tsayi da wannan aikin na ibada alwala ya zo yi sallah yadda ta kamata to ko da ya aikata wani aiki na zunubi to ai kaga cikin ah, abin da ya na na na na na na alwala zuwa sallah zuwa gama ta kaga akwai batun neman gafara akwai batun neman gafara Allah inda ya tabbata cikin sai muslim Aisha take cewa manzo Allah ya kammata lafiyan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam sannan kuma ka kare alwala ga addu'a da zaka yi hadisin Umar bin Khattab wanda yake cikin sai muslim an gane ba za ka shaida babu abin bautar sun tafi Allah manzo Allah annabin Allah ne da kuma ruwaya sun jami'in Tirmidhi Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni na mutsahirin ya Allah ka sanya ni da cikin bayi masu yawan tuba ka kare ni kare ni kare ni tuba ka sanya ni da cikin bayi masu kokarin tsarkake kansu an gane ta hanyar kuma hadisin Abi Sa'id al-Khudri cikin al-Sadrak na Abu Hamza Hakim al-Sahawi da kitabu Amal Yawm wa Layla na Imam An-Nasa'i da kitabu Amal Yawm wa Layla na Ibn Sunni shine subhanakallahumma wa bihamdika ne eh? eh ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai mutum neman gafara akwai neman gafara to ga kuma ita kan sallah ka ga za a karanta fatiha za a karanta wasu ayoyin alqur'ani to suka yi saboda wannan abubuwan da aka samu gaba ɗaya to kana kare sallah sai ya zanto an yi an gafarta sai shi ibn da yake cewa in addami to ai abin da yake faruwa shi kansa tuba ibada ce tunda ibada tana buƙatar mai niyya kuma da daga hadisin Umar bin su cikin Bukhari sun inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imrin ma sai da tuba ba aiki ne aiki ne inda ya kuntu burzawa tana buƙatar niyya cewa kai niyyar zaka tuba daga wannan zunubin da ka aikata sannan tuban zai inganta to sai da tuba kai ne tuba ba yafi kuma Allah ta wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'min Allah kun kulli hud ya ayyuhal mu'min tubu ila Allah tawbatan nasuha فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا neman gafara tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ke ce to ai wannan alwalar da kai da sallar da kai ko ba wa ga Allah wannan yana nuna kai da dama game da wannan zulubin da kai babba to ita kanta da dama ai duba sai ya tabbata cikin ibn majah muslim imam ibn hanbal sallallahu alaihi wasallam annadab ba yin da ya jaratar duba da na tsari duba yin da na jaratar duba to sai da nan to a nadamar da aka samu a cikin sallah ta kuma ga Allah ta kame wannan zulumin da yake aikata ina ban tambaya ina ban tambaya da haka dai a ɗan uwa dunkule ire-iren waɗannan hadisai sun shafi batun asfarai wato a ƙananan zulubai saboda ayoyi da suke nuna wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala neman gafara da kuma da shi cewa da suka yi kan cewa in an nisanci manya-manyan a wato ainihin laifuka ba haka karin bayani zai zo kan hadisin gaba insha Allah ina ganin sai mu tsaya nan wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillah rabbil alamin Thank you.